واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم na tare da musulunci wannan wata dari da da tara daidai da da watan biyar muna karatu a wannan masallacin a fasha masallacin a shaka abubakar masu da samari a yankin mai gwarurar da ta kasuwa ya goro muna tafiyar da tsakanin mai girma ta su kura na goma sha bakwai ta su tsari Allah mata kusantarci ya mana jagoranci

samuwar alƙur'ani da tsakani alƙur'ani mai girma babban wahayi ne da allah ya yi wahayi ta. zuwa gare mu ta hanyar mala'ika jibril allah ya tafi wa samuwar ƙur'ani a duniya zaman lafiya kwanciyar hankali ne, nutsuwa ce ga duniya kuma rahama allah domin zancen Allah ne ke yawo a bankuta yana da albarka iri ne karanta shi ma albarka samu a yi ba biyu da shi albarka ce don zai janyo shari'a zai janyo gyaruwa zai janyo tsaftar duniya don haka sai ba shi ba shi a ƙasa ba shi a gari ba shi a gida to albarka ta ne amma da yadda ƙur'ani yake akwai albarka akwai rahama akwai jin kai akwai tausayawar Allah da ba su shi ne a Allah ke cewa idan muka ga dama ba waɗannan kafiran da suke ta karfara maka suke ta mata maka samuwar ƙur'ani ne na rahama ce a bayan Allah muka ga dama abin da muka yi maka wahayi da shi sai mu da zai fitar da kai sai alamu da shi da hanyoyi guda biyu wani a neme shi a rasa ƙwarana wannan ƙwarana da ke hannun mu wanda gara masu da shi ko kuma a ɗauke shi daga dukiya a ɗauke shi daga dukiya a nan da yana da rai dama ana ne wahayi da ko in ya gara masu da shi kamar yadda ya shafe wajen yi a zuciyar annabi da kan da ya ma'anar ta min ayatin aunin siha na ibi tsarin min ha'aunin siha akwai ayoyin da an shafe su babu su wasu kuma an zo da nufi a tsarin fiye da su wata an zo da kusan fasu wannan da ya rana ko ya shafe da hannu daga zuciyar nan. ko babu wanda ya isa duk duniya ya je a dawo da shi dama rahamar Allah ta sa ya kawo ba dan a matsawa na bane ba dan ku rukun je mata shi dan bane ba dan ku rukun je zabi da wani ba dan ku rukun je mutum mutum da wani shine abin da Allah ya yi dan in ga Allah ta fara habar Allah ta da yayi wa annabi ne mu har yasa kuka samu wannan da ra ku ne miji ba kuna ta fara miji kuna jin mutuncinsa don Allah ya gada mana su, daga dukiyarsa shi ma kuma ko yana zuwa da wani shi ba za a dame sai a ce zai huta ke Allah ya ce ya ma'ana dai ayoyin suna nuna kamar ubangiji ya fara fusata da irin abin da ake yi a bayan kasa da irin abin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya za mu ce Allah ya kalu balance idan suna cakkun wannan Qur'ani ba daga Allah yake ba su kawo yin ƙarfi kuma ka shugabantar ba mutane kare ba duniya da daga a nan allah ya ce walakin suna in ga dama da na ban da bin labi a wakaina ilaita abin nan da muka yi maka wahayi wallahi da shi nan sai mu tafi da shi sai mu ɗauke shi dan takat daga zuciyarka ثم لا تجد لك به علينا وكيلا sannan kai kai da yana zana ba za ka samu wani wasiri wani wanda zai zo ba karfafa maka guya ya maka garanto a kan wannan kwanan a gare ma a cikin yasa maka ɗauke shi ba shi ne a bar Allah kafin da shi sai ba don jikin mun gare mu illa ran da zai Allah ya kawai rahama bai da kasan jikinka da ya yi maka ya sauka maka da wannan ƙur'ani dan ya sauka ka ya kaskantar da kuma almadi dama ya sai yuzilla bihi kasiran wa ya hadi bihi wa ma yuzilla bihi illa al-fadl inna fadlahu kana alayka kabira lallai falalar Allah da yayi akan ta fara tana da jama'a wato Allah da kansa ya ce yi ba annabi falala falalar kuma ya tabbata da cewa babbar da ba ya karanta annabi yana da girma yana da daraja yana da martaba da ubangiji ya in kana so ka gano wannan martaba ka je ka karanta nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin abin Allah ya gama yarda ये कानून बने हैं وكان بعضهم ولا ساشا الجميل مثلا ساشا لساشا لبعض زبيرة ينا بعض الظلم وينا بعض الظلم معنى الجنوب قولا كظلم مرة mutane ma ku kawo mai balaga duk wata gola ba su zo masu ilimin mantiki su zo ina na hauyon nuhar su zo ina malaman sarbo su zo malaman lura su zo masu iya karin magana su zo ina masu hukama masu hikima su zo kowa ya kawo fasaha kowa ya kawo gudun gudunmuwar da cikin aljanu da mutane ba mutane kadai ba a zo da ƙur'ani a ne irin na Allah kuma kar a baya kar a ɗauki samfuri su zo da irin nasu tsarin Allah ya tallaye wa rasu wannan shi ne kalubale na ƙarshe kalubalen farko allah ce waye wayan kuntum firaibin min ma na zarina abdina fatu bi sura sura in kuna kogon da abin muka saukar wa bawan da ala ku da sura ɗaya malamai suka ce walau kalin ne aka sani sura ko daga cikin kajanjanu turai irin su ilaja irin su al'asari irin su na kai kama su ayoyi uku a dole irin su idan ba na fata an gani to wannan kai shi ne karin wato talenti na farko ya kai su dole kuranin da ya ka ce su dole ya goma ba so ne a shari su wahin muftarayatin surori guda goma kirkirarru sababbi wanda bane suka sa su zo da sura sai can sun kasa sura ɗan sai annabawan ƙarya na jafi sun musayar imam su allah su wajen an fi al-yamani sun sajja babu wanda ya kawo aya mai kyau irin ta ƙurani da kiyar a ce ya nuna ba wa yau musailima ya yi kokarin ya fatantu nani ya yi abin da ya wai alfilu ba ma gara kamar filu lahu zambon kafirin wa uzina ne ka annabi ma mirwa hasani giwa me ya sanar da gani ake ce mai giwa a ɗau filu ko gara ne ba alfilu ba ma gara kamar filu me ya sanar da gani ake ce mai giwa yadda wata kasuwar dabba ce mai karfi a gudun mai kunne kwanta manta kamar mahutai wai ka an lafi mamir wa hatani wannan shi ne kurani a <laughs> gwada bincin mai a baka karanta kurani ka ji fasaha ka ji kwarewa ka ji iya magana ka ji daɗi kuma yana shigar ka ballantana ta gana fahimtar ayoyi kuma shi kansa mai karatun kurani baya ita kurani baya tsufa saboda yawan karanta shi wadda huwa lamunin da kake ganin kamar ta yara ko wallahi na za a samu wasu alalan mun yin kan ashirin su zuwa su karanta mana qur'ani wannan ya karanta kulturan da da murya da sau wannan ma ke ne mai jata mutum ashirin din nan da ne mai sa sai ka ga kamar ta tafi ba za ta yi shekaru kuma kulkuwan lamun nan shi me yasa ba zai je gaba akwai wani littafi yau da za a kalli mai ta shiri ke je gaba sai ya je ka karanta ka ne ka dawo ka karanta ka dawo ka karanta ka dawo amma ka ba alamun mumin dan Allah in suka saukar su sake ɗauko wata saukar ba ne ba rana saukar abin ya ci isar su ya ci gisar su kuma ba ta ka sun kusa annabi ya ce ba a kusi da kai ba ya kuma saboda yawan maimaita qur'ani ke kuma shine na ke shine na yau shine na gobe kuma kullum sabo yake da kuma ba dandan ba dandan san Allah bane Allah ya kana an gama a cikin shi ko an gano ya isa ko an gano kulakulanta ko an gano cewa an yi wani sabo new testament na ƙwarani wata ya zama old model ya kamata a to duk ba ba ina ma kuma da ake muna aiki da shi muna fahimtar ma'anoninsa ya zane mana kwanci na rayuwa da kowa sai ya sake gada lallai da rahama wannan yana tabbatar da ƙur'ani wahani ne kuma yana ba mu damar mu saka rikin shi mu rungule shi mu zama shi ne warakar mu kamar da Allah ya gaya mana a baya kul huwa lil na amanu hudan wa shifa يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سر رحمة الله أمني بسام يتاجد ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن حقيقة من القرآن صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل دول مثال دول إيه مغنى من نوع أن تسلسل من صرف مثالين يبقى مثالين da maganganun nau'i nau'i da labaran irin saboda idan zo ya kayatar ya duka da kuwa kisar annabi musa da fir'auna da kisar annabi musa da Wani banu isra'ila yadda Allah ya ba da labarin su a Qur'ani gurare daban-daban a canja salon da a canja salon magana wani wurin ka duka wanda a daji shi a kan wa idis ta samu zali kaumihi fa kun nadirin bi a sa kan hada famun ba da sat famun hadarat sai ka da an kauce wani wurin ka da an halu wani wurin ka da an abin amma duk ma'ana ne bayan wayan ayoyi da tarihin fir'auna da fi kamar an taho sarfe da da tarihin masu sihiri sai ka zuba an yana kayatar da yana birge ka ka da ana zuwa da ke can ka za a kashe wannan ayar ka za a kashe bambancin wannan da wannan ka zani ita kanta wannan ayar za ka wala kwadisar rafina fi hazar qur'ani wala kwadisar rafina bin nasi fi hazar qur'ani min kulli masar wala kwadisar rafina lin nasi في هذا القرآن للناس كما تبقى سورة القرآن تعيد تقديمي للأسل wani wurin a gabatar wani wurin a jinkirta wani wurin can tudu wani wurin can tsari nan kuma duk alamomin suna gane kuma da sun zo za su yi su babu an yi masu ƙarfin su ne wallahi in bai da za su ba wani ke ba ke yi suratul bakara din nan da kake gani aya wajen ɗari da tamanin da wani da shida ya ma za a yi ta hadisin ba don cewa ba Allah wajen sha biliyon ce ita kaɗai ta su wajen sha ne ma take tafi wajen yin guda kuma tura ce ba a gama kuma a shiga wata aikai aikai haka ma a cikin wata ai sai ai kai. don ba dan qur'ani dan ta Allah ne wanda zai kuma sai ya yi da ne sai an yi amma ba ya tafi Allah ya samu na Allah ya ce ne kulli masa ba a ba asarun nan amma wallahi mafi yawan mutane sun ki illa ku da su kafin su suka ba sai yawan kafin su ba ga shi yadda muka sarrafa ma'anar sarrafa na ainihin nan. mun canja salo-salo mun sarrafa abubuwan irin a cikin ƙwarani don mutane su amfana ba mun sarrafa mutane irin amma mutane da yawa sun fi daidai kafin cewa Allah sai yi neman yawan kafin cewa ya mutu wanda ya dace mutu wala yi da nuna illa ka fara ba abin da yake kara musu sai ka fara na'am sai suke zuwa da abubuwan da wani a wurin su kurewa ta da annabi ya mata ta annabi ne a kure shi a ga karshen amma kuma da da cewa wannan ba shi ne alamar da ke mutum kuma akwai wadanda ko ne aka zo musu da shi na mu'jiza ba za su yi ba ba za su amince ba sai suka je wani salon to a kure shi a ce ya yi kaza a ce ya yi kaza idan shi annabi ne sai suka ce lan nu'mina laka za mu yarda da kai amma da hatta tafdura lana min al-ardi yanbu'a sai ka fito mana da idan ruwa yana kulkulowa daga ƙasa ba zuwa za a zona ba kawai ka nuna can ko ka taba can sai mu ga ruwa sai yana fitowa shine yanbu'a a samu wani kofi na idan ruwa ya taba kulkulowa duk inda ka nuna ka ce ruwa ya kullo daga nan sai kullo mu fita daga wahalar ruwa amma kai ne za ka nuna kawai da ka taɓa ruwa ya muna son ka nuna wani na farko ke hatta ta su nuna rana min al'arzi yambu'a aw takuna laka jannatun ko kuma muna so a yanzu na biyu da zan zo kana da gona min na filin na dindinai wa ina inabin da bai ko da ita ta bari gonar da biyu gonar inabi sannan idan ka samu tsatuwar gona guda biyu na inabi da na dindino to kuma mu ga har yanzu ka uku da ruwa ta karkashin kai ba sai an maka bar ruwa ba ba sai an maka ruwa ba daga sama kawai mu ga koramu da ruwan suna yawo ta tsakanin su ne musu bar ruwa da kansu mun ga suna musu ruwa da kansu wato fajiran anhara tilalaha tasbira a kuka da kuma ruwa suna yawo ta tsakankanin su duk bugarwa sannan za mu yi tsaye abu na uku arzu kifar sama kama da an da. alina kisafai ko kuma yadda kare a kan ba mai yadda ba sama za su iya rikito mana to muna so ka rikito mana wani bangare shine kisafai mu ga wani bangare na sama ya faɗo ya rikito mana a faɗo mana da shi a kan mutum kana so mu yarda hausa ce billahi ko ka so da allah da kansa wal mala'ika da mala'iku kabila a matsayin wato kabila kabila kuma kuma ga allah ya zo ga mala'iku sun zo shi sun zo su kare shi sun zo su ba shi kariya to ga Allah ya zo ga malaiku wannan annabi na ne ni na aiko su ku yarda to haka ne ma ya kowa zai imani waye zai zama kafiri yi ta haka ba wanda zai zama kafiri kuma kenan babu ma jarabawa amma akwai a haka shi ke nuna an samu da imani da wanda zai yarda aw ya kuna laka baitan ko kuma muna sai nan to kana da gidan min zukurfin na kwalliya na zinari na azurfa mu ga gidanka ka ta fara gida wato muna so mu ga kai ma kana da kudin duniya mu ganga da ka ta fara gida amma ba na gini ba na zinari kawai za a yi autar ka fi sama ko kuma muna so mu ga kafin saman da kanka ba matasa kana ba ka ba ba tsani za a kawo ba an ga kawai ka yi haka ka tashi kana hawa sama kana hawa muna ganin ka muna kasa muka ka hakuri to kuma ma idan ka hau sama za mu iya cewa da fa'ilin wannan nu'umi na nurin ka ba za mu iya da kalar da ka hau ka hau ka hau ka tafi ba a shafi da zira a lalina ran sai mun ga ka taho da littafi daga kan ka tashi dawowa ka ce ga wani sabon ƙur'ani daga kan ta taho wurin Allah na karama ko mu zo mu karanta ya sai su lalle daga can wai da nan da nan ne sai ka ce subhana rabbi tarbiya ta bada da mun ji hal kuntu illa bashara rasula ai ma kuntu illa bashara rasula ne fa ban kasance ba ba sai ni mutum ne manzo mai albishir idan kuna so kai da kai idan ba za ku yi da shi ni ba kowa ba ne manzo ne kawai ni dan wani adam ne dan uwan ba ka tura ne sako ne kawai ne bai zan kai ni ne ni zai ni ko wani da ba ta ba wannan ba yake ne ba yake ne ba ma'ana ba ni ne Allah ba ni dan ce ne in kun gara maka in kun gara maka ya ka wannan shine magana ta gaskiya shine magana ta hankali wanda hankali zai ɗauka ubangiji ya ce wa ma mana an wato dan me Allah zai tarka aikin sai ya zo mutum wannan tunanin shi ce da yin sama su abin da ke so in dai Allah ba wata yadda da Allah akwai Allah mun yadda to in ya tashi aikowa ya turo mala'ika wanda ba jinsin mutum ba su abin da ke so kenan in zo ta ga mala'ika a tsoron ta mala'ika ya ce Allah ne ya raiko da imani sannan ne za su amma mutum dan mutum an san gidan shi an san iyayensa wasu ma sun halarta wani da umarsa kuma ya zai ce ne manzo shi ne don haka za su yi amma ba wai zamani an da mutane ba sun mutane da haka Allah ya wani da mutum ko kuma na mutane ne ma sai kai mu din nan ba mu za su zama ba ma'ana duk ba mai da daren da za su nuna sai gaci wannan shi ke hana mutane suna yi wa ma mana an lasa ba abin da yake hana mutane an yi wani yin imani in ja a wani guda yayi da shari'a ta zo musu illa an tsaro ba sai kawai abu da suke cewa a ba a tsalla mu su da yanzu allah ya aiko mutum a matsayin manzo bashar dan adam a matsayin sunan shi ne zai zama tawon zuwa cikin mu wanda yana hana su imani yana sa ba sa yarda ya Allah ya tsofin lauka da salatin mala'ika da ya ce mala'iku ne a bayan kasa yamsu da suke yawo suke cin kasuwa suke gidan suke komai duk mala'iku ne a doron kasa suke rayuwa idan an tashi turo mutar annabi dan Allah mutum za a turo ko annabi ko mala'ika da kuma malaika ba su me yasa shi ne ɗan uwan mutum me kira musu irin naku me rayuwa irin taku ku zauna tare da shi ku masa tambayoyi amma ijilala kaddara jibril ya zo alaihi salatu ya zauna a matsayin da na mala'ika ba mutum ba ga shi haɗu fuka a annabi yake kawai kowane fuka-fuki ɗaya ya tokare tsakanin sama da kuma yana da fukafukai wajen guda ɗari da sittin ɗari uku da sita kowane fukuki da ya soka ne tsakanin sama da ƙasa da idan ya zo a turarsa na mala'ika farkon tsoro ma ba zai barka ma ka zo a zuba na ji dole ma ka yi ma ne ba ka ba kai ma ka san mai zai ba kai ka ga wannan abin ka ce ba ake ka dawo ta ga ba zai yi ba sannan idan za ka tambaya ma tambayar ma ba za ta yi ba ka ta halaka ta mala'ika ga wata matsala da ban gane ba da ka kuma ka yi ka bata mata ba ka isa ka bata mata rai ba ma mutum ne da mutum za ku ta abinci tare za ku tattauna tare abin da baka gane baka tambaye ku yi sallah tare ku yi dariya tare wannan shi ne da ya ci wa da mutum kuma ba wani abu idan Allah ya ɗauki wani mutum ya zaɓe shi a cikin ku ya wakilce ya zo ya isar masa da sako ga mutane ya kwanci sannan idan aljani ma aka tura wani shi ma matsala ne mu mutane ne shi aljani amma mutum sai Allah ya karrama shi ya zama annabin mutane annabin annabin aljani su za su iya ɗauka tunda suna shiga irin damu mu kuma ba ma yin shiga irin damu aljani zai iya zama mutum da ka wannan ba matsala ba ne Allah ya ce da malaiku ne a bayan kasa suke tafiya musu ba inda yana cikin da tuwarsu da a laifin min sama imala kan da daga sama mun sauko musu da wani mala'ika rasulan a matsayin manzo wanda zai zai musu ba ba ma mutane ne sai musu ran musu da qul kafa billahi ka ce ni dai Allah ya isa ya zama mai shaida ni wa bai na kuma na da ku ma'ana Allah shi ne zai yanke hukunci shi ne mai ba da shaida shi ya isa tsakanina da ku idan ma ƙarya nake ko gaskiya ne inna hu kana bi ibadihi tsabiran basira lalle Allah game da sa tsabiran masani ne ko mai ba da labari ne dalilin da kaji kalmar khabir wanda suka ce daga khibra ko da kuma alkabar alkabaru labari khabir mai ba da labari alkhibra ƙwarewa experience kabiran sai zama expert kenan wanda ya kwari ma'ana shi kuma mai ilimi wanda ya sauko basira kuma mai ganin subhanahu wa ta'ala na'am ومن يهدي الله فهو المهتد ومن majibinta lamarinsa min dunihi wanda ba Allah ba ma'ana wanda za su shirya ne wala hasuruhum waɗannan kafirai Allah ya ce za mu tashi su ranar alkiyama yawan kiyamati ala wujuhihim za su tashi su rika tafiya su kifa ta fuskar ko miyan ga sama kasi wa hukuman sai baye ba ta iya magana wa man kuma ga su kurame ba za su iya sun komai ba ba sa ci ba sa gani ba sa magana sango goma omiyan omiyan makafi bukman bebari tumman ba ta kuma ji ma'ana wani irin tashin hankali za su kuma an tafi kiyama ga tsoro suna ganin da kuri jiki amma ba ta ji sai dai a zarce su can a buje su can ta ga fi tashin hankali ma'awa su jahannama karshe makomansu jahannama kullum ma sabar duk sanda ta dan bige wutar ta dan yi kana kasa ta dan yi loro za ta za ta za ta mutu Allah sa'ira fara wutar sa'ira wato ta ku wutar mai tsananin ciwo a azan Allah wani na'am cewa ayoyinmu wa ƙalu har ke cewa adiba na ilama yanzu dan idan muka kasance mun zama kasusuwa da ke ku. wa fatan mun zama kasa mun zama rairayi a yi na da mahaukuna wai mu za a tashen kalkan da ji da mun ta wata sabuwar halitta to saboda irin waɗannan maganganu da irin wannan kafin cewa ayoyin Allah ya zai yi muka yi wajen azaba da wancan narko da ainihin wancan sakamako na tashi ba magana ba a cin ba su gani gaskiya su da yaro ba su gani ba ne ba sa gani ne ba su da labari ne ko ba su zuba an nan lamar da ya kalaka sama wasi wa arda ubangijin nan da yana ya halittu sammai da kasa ƙadirin yana da iko yana da dama ala an ya su zuka zaman. akan ya sake halittar ire-iren su kwatan batun su ma'ana wanda ya yi kawai ya kaba ya yi waɗannan halittu in yana so ya yi irin su manan da wani sake ba da tsaron halittar ɗan adam wace ta tafi a a an zama shaddu kalkan amin sama ko ne kuka fi wahala ko kama su hakika sama ta fi wahala ba na halin allah shi ya gina ta rafa a san ha ba sauwa shi ya ɗaukaka ginin rufinta kuma ya daidai ta ta ba tudu ba fari wa aka sarja gaira an wa aka rarja bukara ya rufe duhunta ya fito da hamsinta kowa ke ganinta da ranar da dudar dana ganin sama shi ne wa aka sarja gaira an wa aka rarja bukara wani arzaba da zarika da haha kasa kuma bayan ya gama wancan ita kuma sai birnin da ta ya shimfa ya ta kama wannan gidan أخرج منها ماءها ومرآها يفتد روان تلقتجنة دمكيا يتعبد فيه مرأة وجدبوا kasa بدل فتاة ruwan na aikin Allah ne da yi sai kuma ya mata allahu wani annabi dan morewar ku ne ba da dabbobin ku da ake wani ba dan amfanin Allah dan morewar ku mata allahu Yan ku more don ku ji daɗin wani al'amitu da dabbobi ranar wanda Allah yana son bayansa yau ta ma an yi wato ya ma za a saba masa ma zuwa ranar shi da yake da duniya da yake da lafiyar mora to ba su zama ubangijin da ya yi kano ya kasa yana ciko da littafin suyin ba ya yi wata halittun yin wajewa da lafin azarin larai mutum kuma su kasarai ubangiji ya sanya musu wani ajali da zai zo ya kashe su wanda babu kokardu zuwa cikin ba a don zalimun amma duk da haka azalimai sun ki illa ku tura su dai kafin su suka zaɓa shi suka ce kalji Allah ya ce kullum an dogara da sunan kaza ya rahama ka rabbi wallahi inda ku ne ku innan ku mutane kuka mallaki tasbocin ubangiji na jikin ma'ana Allah ce ke da fadarin kama wasu ba taskokin sama taskokin kasa ruwa ya fito ma'adinai su fito fetur ya fito ruwa daga sama albarkatai daga sama rana ta haskaka muku shukar ku komai a yi muku a yi muku sanyi a yi muku zafi sai dan amfanin ku wannan duk taskokin Allah ne da ku ne kuke da waɗannan taskokin a hannun hannunku idan la amsaktum da kun yi kam da kun yi rawa da wallahi ba za ku bayar ba Ma'ana da ɗan adam shi yake yin iska shi yake sanyi shi yake ruwa wallahi da ya yi ruwa ko ba ka bani da tuwa da yake iska ma sai ba za a ba an fara sai an kuma mai sai an tsaya ko ba shi bane yake yi wa kana samun ka tura saboda mutum da kake ganin sa akwai kwamfur ka tura yana da kwamfur yana da matsi yana da takurawa ba shi da sirrin hannu illa ma zafin Allah haka Allah ya yi wa kana misalin kasuwar mutum yana da kwakwa waɗannan su ne ayoyi ɗari da ya kamata mu kan za mu sake magana in sha Allah wata da na Musa sai ta aya wallahu ta'ala ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you. akwai tambaya da ɗaya yana cewa tambaya ta ita ce idan saurayi da budurwa suka haɗa a makaranta saurayin ya ba wa budurwar sadaki ya ba ta sadaki kuma ta kafa cin aure wato ya ɗauru ne ba bayan shi a ba da ake yin wata abu da wata za a yi ta a makaranta ba zuwa wai a makaranta suka Za a zo daga gida ya zo daga gida ya ba ta sadaki ta karfa wai shi ke na wani aure ya ɗauro ai to aka ce lamika illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai adlin sannan kuma samu mahalli me mahalli shi ne waje a auri ba samu a samu ina ina ne ina wani ba za ta ba da kanta ne ba za ta ba da kanta sai an ji an samu iyayenta an tuntube su sun bayar an samu siga ka ba ni na ba ka ka auren min na auren maka su ke nan ba da sadaki ba shi ne wani abu shi sadaki ma za a iya yi shirka ce da wani wallahu ta'ala Allah ya ba.